Kalangu, studio Kalangu. yana Kalangu, studio Kalangu. yana Fondation Hirondel Niger ke kira sashen Hausa studio Kalangu ce magana karfe biyar da minti talatin ga kanun labaru. Tsarin kai agaji na 2020 na abokan hulɗa yana daidai da wanda gwamnatin Nijar ya shirya a yau da sahi ne Firayim Minista Birjira Fini ya ba da sanarwar a haraba tasa za ku je cikon bayani a cikin shirin. Tsaro a cikin karkarar Tilaberi da gwamnati ya bayyana girkuwarsa na samun inganta yanda ya dace a cikin shirin za ku ji shaidar komawar malaman ba da karatu na yankin inda ɗaya daga cikinsu ya bayyana shaidar hakan. A shafin rahoton musamman na kowace ranar litinin kan batun shari'a za ku ji bayani kan hukuncin da masu ɓoyewa da suka yi laihi ke fuskanta ta bakin juju goje muna gazebo. Masauraro barkanmu da yau litinin 24 ga watan Fabrairu 2020 gunguma man dantani ke gabatar muku labarun ga kuma yanda suka kasance. A yau da sahi an gudanar da wani zaman taro a harabar ministan ƙasar Nijar tare da abokan hulɗa na ci gaba da ƙungiyoyi masu kai agaji bisa ga tsarin taimakawa gwamnati da kan batun tsarin kai ɗauki agaji na 2020 shugaban gwamnati firaminista birji rafini ya yi furci a kai ga kalamun nasa da muka samo daga abokan sana'a na kafar rtt Fasalin karɓar bukatocin jama'a na 2020 kamar a shekara 2019 ne, inda aka karfafa shi da fasalin tallafin gwamnati. Wannan karfafawa ta wadata wajen tantance bukatocin da ke akwai, sannan da ɗaukar nauyi a cikin gaggawa daga gwamnati. Ba shakka fasalin karɓar bukatocin jama'a yana da buƙatar tsari tsakanin ɓangarorin da suke da ruwa da tsaki a cikin wannan al'amari. Buƙatar ƙungiyoyin agaji da da aka fasalta shi musamman mutane miliyon ɗaya da aka keɓe a cikin al'umma da suka kai miliyon biyu. Lalle ne akwai buƙatar a yi gangami na samun miliyon ɗari hudu na dola don wannan shekara ta 2020. A gaida mutari Muhammadu da fassara game da rashin kwanciyar hankali a jihar Tilaberi, ƙararruwar bayanai ƙarya na taimakawa ga sanya malaman bada karatu na gudu wato daga garuruwan da suke a ciki wato cewar wani mushe da ke zamne cikin jihar ya kesa cewar wai maluman na iya komawa wajen aikinsu dangance da samun kwanciyar hankali da ta dawo tun lokacin da gwamnati ya ɗau matakan kyautata kwanciyar hankalin a cikin karkarar bari mu saurari kalamun mamudu munkaila da musa hassan yama tambaya Akwai matsalar rashin tsaro da yake kawo cikas a kan karatun boko a cikin wannan gari. Saboda mun fahimci irin abubuwan da ake samu na rashin tsaro ya sa malamai suna jin tsoro suna sako-sako. Ya zama musu cilas ma su bar garin. Amma a halin yanzu muna ci gaba da baiwa yare karatu. Muna haɗa ɗalibai a cikin aji ɗaya saboda akwai waɗansu da ba sa nan. Sai mu ba su horo kafin lamarin ya daidaita. To muna kyautata zaton dai ba shakka malamai suna iya dawowa a gaba aikinsu. A nan Shambala nake muku bayani na tabbata a cikin wannan gari gaskiya kwanciyar hankali ya dawo. A ville Daga bakin kogin Isa bari mu leka wato arewacin ƙasa jihar Agades. Gundumar tirzarin cikin jihar Agadas ta kumshi ɗalibai uku da da da da hamsin biyu aka kalkasa cikin makarantun bokon sakandare goma tara. a cewar darikta ilmantarwar sagandari na wannan gundumar rashin makarantun rike ɗalibai wuri guda a ciyar da su kantin da rashin motocin zirga-zirgar kwansaye pedagogic na kara karya lagon batun ilmantarwa a wannan karkarar makiyaya ga dai bayanin da hassan erzet ma wakilinmu musamman Matsalolin da muke cin karo da su a nan su ne musamman ma kayan aiki kamar motoci da za mu yi tafiya a bisa fage. Ba kamar sauran yankuna ne ba da akwai hanya a tafi bisa moto ko wani abin hawa. Wannan yanki wani lokaci akwai rashin tsaro. Tafiya ba ta yi sai a mota. Sannan kuma muna da matsalolin na rashin kayan aiki. Da yawan yara suna zuwa ne daga garuruwa masu nisa da suke kewaye. Akwai masu tafiya kilomita goma sha biyu kilomita bakwai da dai sauransu don haka idan ba gurin cin abinci na ɗalibai akwai gaskiya wahala muna son duka makarantun boko da suke cikin yankin karkara su samu ɗan tallafin nan na abinci da ake baiwa ɗalibai jam'iyyun siyasa biyu sun karu cikin jerin jam'iyyun siyasa a ƙasar niger a makon da ya shuɗe rassemblement des citoyens patriotes pour la république rcpr assalam na tsohon shugaban majalisar dokoki Ahmadu Salifu da kuma jam'iyyar Synergie da Democrat pour la République SDR Sabuwa, jam'iyyar mai zanen nan na gine-gine Kane Abibu Kadaure. A cewar shugaban Asalam, wannan sabuwar jam'iyyar siyasa manufarta ita ce taimakawa ga cimma manufofin ci gaban ƙasar Nijar, shi kuma na jam'iyyar SDR na sa gurin kawo gudunmuwarsa ga samun sauyi a ƙasar Nijar. To ranar Asabar da ta shuɗe Dr. Musa Sadu Kalilu ya zama sabon cap da kanto na karkarar Sakwara. Ya samu zaɓe da kuri'a masu garuruwa tara cikin goma sha ɗaya da kantan ɗin ya ƙumsa. Bayan wato gwamnan jihar ya wallafa sakamakon zaɓen da ya bashi cin nasarar sabon shab da kanton Sakwara Dr. Musa Sadu Kalilu ya ma al'umma sa hudu ba ga fasarar bayanin nasa. A yau babbar rana ce ga ƙasar Sakwara da ta samu sabon sarki cewa da Dr. Musa Sadu Kalilu. Mu biyu ne muka yi takara ni da wani ɗan uwana duka dai iyali ɗaya ne. Sai Allah ya zaɓe ni a matsayin sabon sarkin Sakwara. Fata na shine kowa ya kawo ƙoƙarinsa don a kawo sabuwar fuska a wannan ƙasar ta Sakwara. Za mu yi addu'o'i, za mu tambayi malumma, kowa ya yi addu'o'i don zaman lafiya da tsaro su tabbata ba nan kaɗai ba Sakwara ga duk duka cikin yankuna na tilaberi da ma ƙasa baki daya Muna fatan damina mai zuwa ta kasance mai albarka cike da amfani. Bari mu komo babban birnin ƙasa wata sanarwar da'irar birnin Yame ta ranar 21 ga watan Fabiyari 2020 na tunasar da hani da yin wasa ko kuma tserere da motoci a cikin babban birnin ƙasar. Wannan tuni ya zo ne bayan wato rasuwar ɗalibai guda biyu cikin wani hatsari da ya afku a yayin wannan wasar mai lakanin drift party ga fasarar kalamun da shugaban tawagar jagorancin musamman na da'irar birnin yamme muktar mahmudu ya yi a kai ya yi an samu da yawan hatsarurruka a cikin birnin yamai bai dade ba an samu hatsari da ya halaka mutane biyu wannan abun ya kazamce sosai ba za mu ci gaba da zura ido ba ba tare da mu mayar da martani ba matsala ce da take kokarin zama ruwan dare mun ɗauki wannan mataki ne don mu fargar da jama'a abinda doka ta ce ina kira ga jama'a yamai na cewa mun hana wasa da motoci kuma za mu jawo hankulan ɗalibai malamai a cikin makarantu don a daina wannan ɗabi'a idan wani ya ga ana irin wannan abu mun ba da lambobi kamar 83-83 sai a kira jami'an polis su zo da gaggawa kuma za mu aiwatar da doka. Bari mu sake komawa yankin Abzin. Masu aikin hannu na Agadas ranakun 22 zuwa 23 ga watan Fabiyari 2020 sun gudanar da baza koli aji na farko a balbalin Alliance francaise da ke cikin garin. domin yunkwar da tattalin arziki da kuma ba da horo kan fusa'ar kere-kere. Albarkacin wannan sabgar masu kere-keren da sake-sake na birnin Agades sun yi kira da kakkausar murya ga abin da suke faɗa. aikin fata nike mun kawo su mun shanya ga sunan ko ina ana gani dai sai da kasuwa ce babu ma saya kwarai kwarai haka mu yau gurin mu aikin mu ne wanda muke nan cikin agaras na hannuwan mu ko da ba a sai ba yau mutane suka zo suka ga abin nan da muke mun gode ma Allah wata rana mun samu amfani ni ina yin albiya ina yin portkillika ina decoration kin fani mu yanzu ga fatan mu a ga aikin da muke na hannu kuma muna nema tallafi ga magabatan mu su nemo mana wanda za mu zo mu rabar da kayan mu ga suna kaya ta mun iya su kuma muna yin su da hannuwanmu mu ne masu yin aiki wanga na hannu wani wukake da wani zabba da wani birasale ko wani shan haka mu fatan mu dai mu rika yin aikin yana fita hannu musalan mu yi shi kuma mu zama muna kallon shi ba mu samu kasuwar shi ba ba mu jin daɗi a fuskar wasannin motsa jiki 'yan wasan motsa jikin nan ticket ben yusuf ta samu kasancewa bisa jerin shiga gasar wasannin Olamfiya na Tokyo 2020 a kasar Japan. A jiya a yayin tankaɗe da rairaye ga shiga wasannin na Afirka shafin wasar Taekwondo a birnin raba kasar Morocco. Ticket Ben mai yaunin kilo 57 ita ta fitar da 'yan ƙasar Najeriya Ifeduwa Ajayi inda za ta tarda Abdulrazak Isuf Alfaga wani ɗan ƙasar Nijar da tuni ya samu kasancewa cikin masu shiga gasar ta Olympia Tokyo da zai soma ranar 24 ga watan Juli mai zowa. 'Yan wasan motsa jikin nan guda hudu da suka shiga kwamfalar tankaɗe da rairaye na wasannin masu halin na kasa da jagororinsu sun isa a Marrakesh ƙasar Morocco. domin neman samun galabar shiga gasar wasannin masu halin na kasa a birnin tokyo ƙasar japan Haruna Usman shugaban ƙungiyar ta ƙasar niger ya ma Tarnan Fudai Ahmed cikon bayani ta wayar talho. Yanzu haka muna a Marrakesh a ƙasar Morocco. 'Yan wasanmu da mu kanmu an ɗauka muna otal gurin kwana. Za a fara tsare-tsare a yau da safe, komai yana tafiya daidai. Kuma kurarushi ta ƙasa da ƙasa ce take dafa mana. Saboda kasafin kuɗin da aka tura ofishin minista ya duba shi, ya ba da umarnin a ba mu kuɗin amma ba su wadace mu ba. Don haka muna iya ƙoƙarinmu don komai ya zo daidai. Sunan Nijar ya fito ko ina a san Nijar. Maimakon ana alakanta ƙasar Nijar da Najeriya kuma za mu bambanta abu. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu. Labarun da rahotannin na zo muku ne daga nan studio Kalangu anguwar kwar Kano babban birnin kasar Nijar Yame yanzu kuma ga rahoton na musamman. Masu aiwata lahanin wato ɓoye mai laihi za su fuskanci hukuncin zaman gidan kaso na wata shida zuwa shekara biyar da, kuma biyan wato tara ta jika goma zuwa jika ɗari ko kuma ɗaya daga cikin wannan hukuncin ko wace hujja ke haddasa hakan Juju Goje Maimuna Gazibo ta ma Balkisa midu bayani a kai ga zubin firar tasu. Duka mutumin da ya ɓoye wani da ya aikata aikin asha ko ya taimaka masa ya gudu, alhali ya san kotu tana nemansa, shi ma za a iya masa hukunci iri ɗaya da wanda ya aikata aikin asha, kamar yadda Juju Goje Maimuna Gazibo ta bayyana. Za mu yi magana kan shahin lahin 205 da kuma 206 na kundin hukunci da ke magana kan ɓoye mai laifi. Menene ake nufi da wanda ya aikata aikin sha? Mai laifi mutum ne da zai yi laifi misali mutumin da zai musguna ma ƙasa ko mutum. Duk mutumin da zai musguna wa wani kuma ku ɓoye shi ba tare da kun sanar da gwamnati ba za a ɗauke ku kuma kamar mai laifin. Duk wa'anda a misali suke cikin ta'addanci, fashikanci, sata ya zamanto ɗanku ne, ku ne, ɗan uwanku ne ko ku da kuka sani ne yayi wannan laifin kuma kuka ɓoye shi kamar ku kuka yi wannan laifin. Ba mu da incin ba wa mai laifi wurin wurin zama a nan babu zancen dan uwanka in dan ku dan ta'adda ne ko babban barawo ne alhakin al'umma na akan ku dole ne ku sanar da kotu da zaman shi wani sakamako ne yake biyo a baya wanda ya boye mutumin da ya aikata aikin asha in aka kama ku da kuna ba wa mai laifi matsugunni ana ɗaukan ku kamar mai laifi za a muku shari'a da kulli ɗaya da wanda yayi laifin ya zamanto cikin ƙauyukanmu ko cikin biranenmu ku yi hattara in wani ya yi laifi kar ku ba shi damar gujewa kotu a kanku ne yake ku al'umma na taimakawa gwamnati cikin kare al'umma tunda in kuka ɓoye ɗan ta'adda ku ke sa rayuwar kowa cikin hatsari ɗan ta'adda na tattare ne da hatsari da yawa. Waɗanne hukunci ne aka yi tanadi? A cewar shayin layin 206 na kundin hukunci waɗanda da gangam suka ɓoye mutumin da sun san kotu na neman shi ko suka kama mishi ta hanyar ɓoyewa ko gudu za su yi kurkuku kurkukun watanni shida zuwa shekaru biyar da biyan diyar jika goma zuwa jika ɗari. Akwai kuma irin waɗanda ke yin laifi ta hanyar zamba ko cin hanci sai mahaifansu su taya su barin ƙasar Nijar alhali ko tuna neman su in aka kama su za su yi kurkukun shekaru biyar. Man sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a maricen yau a madadin Isaka daidai da ta muku seti kuka ni da sauran abokan aiki na nan yame da kuma na cikin yankuna daban-daban. Ni na ku dan badan da Arlit Malam Mamman Gungu ke muku salama a lafiya.